kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun kuyya بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة Rasulillah wa رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu sauraron mu da masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan hukunce-hukuncen mata a cikin watan ramadan idan ba manta ba a darsan da suka gabata mun yi bayani akan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da jinin haila amfani da ƙwayoyin da za su hana haila hukuncin a ah, matar da jini ya tsarto mata sau ɗaya a jinin a tsakiyar wata ramadan da sauransu yau kuma insha Allahu ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya inda za mu yi bayani akan wasu matsaloli waɗanda su ma suke da alaƙa da mata a ramadan matsalar farko da za mu yi bayani a cikin wannan darasi wanda yake mai mahimmanci hukuncin matar da ta yi mafarki a watan ramadan idan mace ta yi mafarki a watan ramadan menene hukuncinta abin da muke nufi da mafarki a nan shine idan mace ta yi kwanta bacci sai ta yi mafarki ta ga namiji yana saduwa da ita ko kuma ta ga wani mani da sauransu menene hukuncin wannan shin zai karya mata azumi ko kuma ba zai karya mata azumi ba abin da yake daidai a wajen malamai shine duk lokacin da mace ta yi mafarki ta gama ni ko kuma ta yi mafarki namiji ya sadu da ita a ramadan to azuminta bai lallace ba saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam rufi alƙalamu an thalathatin ma'ana an ɗauke alƙalami ga mutum uku annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki ya ce anin na'imi hatta yastaqis daga ciki akwai mai bacci har sai ya farka saboda haka mutumin da yake bacci an ɗauke masa an ɗauke masa alƙalami har sai ya farka saboda haka idan mace ta yi mafarki ta gama ni to wannan mafarkin nata ba zai karya mata azumi ba kuma babu abin da zai shafi azuminta ɗaib matsala da take ta gaba da wannan ita ce matar da ta yi wasa da gabanta ko wata gaba ta jikinta har mani ya fito mata menene hukuncin wannan matar mana mace ce sha'awa ta kama ta ko saboda mijinta ya yi nisa ko kuma saboda yanayin azumi mijinta baya iya biya mata bukatu yadda ya kamata saboda akwai matan da misali suke son saduwa da maza a lokuta da yawa a cikin ramadan amma ba sa samu to sai su amfani da gabansu wajen fitar da wannan mani menene hukuncin wannan matar duk matar da ta yi wasa da gabanta ko wata gaba ta jikinta har mani ya fito mata to azuminta ya lallace saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah yana cewa ya da'u shahawatahu min ajali ma'ana mai azumi yana barin sha'awarsa saboda ni kaga duk mutumin da yake yin wasa da gabansa ko kuma duk mata da take wasa da wata gaba ta jikinta har ta fitar da mani to wannan yana nuna cewa bata bar wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so ba na barin sha'awa da sauran saboda haka duk mata da ta yi wasa da gabanta har ta fitar da mani to azuminta ya lallace kuma ba ta da azumin wannan ranar ya waje ba a gare ta ta wannan ya waje ba a gare ta ta sake wannan azumin wannan kenan hukunci na gaba daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da mata a ramadan shine hukuncin matar da mijinta ya sadu da ita a ramadan menene hukuncin matar da mijinta ya sadu da ita a ramadan wannan matsalar ta kasu kaso biyu kashi na farko shine idan ya zama miji da matar suna daga cikin waɗanda allah maɗaukakin sarki ya halatta masu saduwa a ramadan kamar ya zama cewa sun yi tafiya yanzu mutum da matarsa suka yi tafiya suka tafi wani waje na daban tafiyar da za a iya yin kasar a wajen malamai ko kuma tafiyar da za a iya kiran ta cewa tafiya to idan suka yi tafiya ya halatta a gare su ci abinci ya halatta a gare su su sadu amma idan mutum ya yi tafiya ba wacce ba ta kai kasar ba tafiyar da ba ta kai kasar ba a wajen malaman da suke sharɗanta wasu mil na musamman to waɗannan suna ganin cewa bai halatta ya sadu da matarsa ba amma a wajen malaman da suke ganin cewa duk tafiyar da ake ce mata tafiya ya halatta mutum ya kasaro ya halatta mutum ya sha azumi to suna halatta masa ya sadu da matarsa wannan ɓangare na farko kenan ɗaib ɓangare na biyu mutumin da yake zaune a gida haka kawai ya fada wa matarsa ya sari da ita menene hukuncin namijin menene hukuncin matar ita ma wannan matsalar ta kasu so biyu idan ta kura mata ya yi to kawai kafarar tana kan namijin ne saboda haka kafara shine ya yanta kuyanga ko ya azumi sittin ko kuma ya ce da miskinai sittin wannan shine ne kamar yadda ya zo a hadisin arabi wanda ya zo ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam waƙatu a halifi ramadan ya ce na fadawa iyali na a ramadan sai annabi sallallahu alaihi ya ce yanta ku sai ce bai da ita sai annabi sallallahu alaihi ya ce azumin wata biyu sai ce to ai me ma ya saukar da ni a wahalar in ba azumin ba sai annabi sallallahu alaihi ya ce masa ya ce da miskinai guda sittin saboda haka duk lokacin da mutum ya fada wa matarsa a watan ramadan ya aikata zunubi wanda yake mai girma wasu malaman suna cewa ko ya yi kafaran ma wannan zunubin da ya aikata to ba zai fita daga gare shi ba gaba ɗaya to ita kuma matar mai hukuncinta malamai suna cewa idan ya zama takura mata ya yi ta yi to ita babu komai a babu komai a kanta na ramuwa babu komai a kanta na kafara amma idan ya zama cewa ita ma ta yadda ko ita ce ta sabbaba a yi to ita ma ya waje ba a gare ta ta yi ramuwa kuma sannan ya waje ba a gare ta ta yi kafara ita ma za ta yanta kuyanga in ta samu saboda abubuwan a jere suke idan ba ta samu ba sai ta yi azumi sittin wanda za ta yi su ne a jere ba tare da ta sha ba idan ba ta samu ba sai ta yi sai ta ciyar da miskinai guda sittin saboda haka lallai yana daga cikin shawarwarin da malamai suke bayarwa shine ya wajaba ga ma'aurata su nisanci dukkan abin da zai iya jawo musu sha'awa shi yasa kamar yadda malamai suka yi bayani shine ya halatta ga mai azumi ya sumbanci matar shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sumbantar ɗaya daga cikin matansa yana azumi amma da sharaɗin idan mutum ya tabbatar da cewa zai iya mallake buƙatarsa da haka in dai mutum ya san cewa yana da buƙata mai ƙarfi wacce ba zai iya daurewa wannan buƙatar ba to bai halatta a gare shi ya je ya sumbanci matarsa ko ya rungume ta koya wani abu da zai iya jawo musu sha'awa ba da haka shi yasa shi balaraban ƙauyen da ya sadu da matarsa a ramadan kaga zuwa yana cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam halaktu halaktu na halaka na halaka saboda yana daga cikin manya-manyan zinubai yana daga cikin manya-manyan zinubai saboda haka lallai yana da kyau mutum ya ji tsoron allah kuma ita ma mace idan ta san mijinta mai yawan sha'awa ne to ya kamata ta nisanci yawan yin kwalliya wacce za ta ja hankalinsa in dai ba bayan an sha ruwa ba amma dai kafin a sha ruwa to ya waje ba a gare ta ta nisanci yin kwalliya wacce za ta jawo mijinta ya ji yana santa ko kuma ya ji yana da bukatar ta da sauransu saboda akwai matan da suke da girman sha'awa akwai maza waɗanda su ma suke da girman sha'awa akwai mutumin da na sani wanda har a ramadan ana yawan kama shi da matarsa yana saduwa da ita da sauransu saboda ba zai iya daurewa ba don haka lallai yana da kyau mu kula da wannan kuma a dinga yi wa ma'aurata wa'azi da sauransu don haka lallai yana da kyau mu fahimci cewa saduwa da mace a lokacin mutum yana yana yana yana yana cikin halin azumi lallai yana daga cikin zunubai waɗanda suke manya-manya waɗanda kuma za su iya jefa mutum cikin halaka domin a mutum bai san a girman zunubin da zai fada ba duk lokacin da ya aikata wannan abin da allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba yana daga cikin matsalolin da suke da alaƙa da mata a ramadan shine idan mace ta manta ta ci abinci ko kuma ta sha abin sha menene hukuncinta idan mace ta manta ta ci abinci ko kuma ta sha abin sha to ta cika azuminta kuma azuminta bai lallace ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akala aw shariba fi nahari ramadan falyutimma sawmahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu mana duk mutumin da ya manta ya ci abinci ko ya sha abin sha a ramadan to ya ya, cika azuminsa domin Allah madaukakin sarki ne ya ciyar da shi ko kuma ya sha da shi laif matar da ta yi ganganci fa ta yi ganganci kawai sai ta ci abinci to wannan ta aikata zunubi mai girma sai dai malamai sun yi sabani akan haka inda hanafiya da malikiya suka tafi akan cewa sai ta yi kafara kuma sannan za ta za kuma ta, rama wannan azumin amma dai abin da yake mazhabar ah, hanabila da wasu malaman shine za ta rama azumi guda ɗaya ne saboda babu wani nassi da ya nuna cewa za ta yi kafara saboda haka lallai yana da kyau mu fahimci wannan ah, akwai wata matsala wacce take da alaka da waɗannan abubuwan guda biyu shine mutum ne ya ci abinci sannan sai ya sadu da matarsa mana ya karya azuminsa da gangan sannan kuma sai ya sadu da matarsa mai hukuncin wannan mutumin malamai suna cewa duk mutumin da ya haka to tabbas ya aikata zunubi wanda yake mai girma zunubinsa kuma ya fi na wanda ya sadu da matarsa kawai saboda akwai wulakanta dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin abin da ya aikata saboda haka lallai yana da kyau san cewa azumin watan ramadan yana daga cikin manya-manyan ginshiƙai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya gina addinin musulunci a kai saboda haka duk lokacin da mutum ya zama cewa yana abin da ya ga dama a cikin wannan azumin to tabbas ya dinga kaddarawa cewa kamar yana da ɗaki ne wanda yake da kwanoni guda biyar sai kokari ya rusa ɗaya daga cikin waɗannan kwanonin guda biyar to tabbas rusa ɗaya daga cikin waɗannan kwanonin guda biyar zai taimaka wajen ya zama cewa ya rusa ɗakin ko kuma ya zama cewa ɗakin ya samu rauni mai girma wannan shine abin da ya sawwaka a cikin wannan darasi mai albarka saboda ƙurewar lokaci idan ba a manta ba mun yi bayani akan hukuncin a matar da za ta yi wasa da gabanta ko wani bangare na jikinta har mani ya fito mata inda muka yi bayani cewa wannan matar a ta karya azuminta sannan mun yi bayani akan hukuncin a mutumin da ya sadu da matarsa da ramadan inda muka yi bayani cewa idan ya takura wa matarsa ne to babu kafara a kanta idan kuma ita ce ta jawo akai ko kuma da yardarta to ita ma za ta yi kafara wacce wannan kafara shine ciyar da wacce wannan kafara ita ce yanta kuyanga idan ba a samu kuyanga ba sai a yi azumi 60 in kuma ba a samu ba sai a ciyar da miskinai sittin Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa Allah ya sanya rayuwar mu ta zama domin neman yardarsa insha Allah ta'ala a darsa na gaba za mu ci gaba da wasu daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suka shafi mata kafin wannan lokacin nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kallo shauraro na basira في كلو شورارو نبصيرا تمسمي الدين كي سارا تمسمي الدين كي سارا